الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقاتاج تبت الله صلاة ينسيشي بعمين شوي لوي تبت يا نبي صلى الله عليه وآله وسلم إننا تفوقتكم إن تفوقتوا ينسي 2014 ya ci gaba da kakin littafin almanzumatar ra'iyya fi sunna ya limama abul qasim sa'ad ibn ali az-zanjani rahimahullahu ta'ala da kakin guwaci tiye shi bai guta daga littafin wancan rabo iya nan al-imamu zanjani ga ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر ومن رد أخبار أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر هو من زعنه radda ganya ladin akhbarin nabi hadisi jiya nabi muqaddiman ce da shi ladadan li khatirihi ya nabi da tunani bonan wadda wa hankali da koko lugan da tunani lashe da ya gana nabi za ka muru'un za wuce ma lahu basar zanen je yi nunga bayana imanin zanen na ce basira sai ci gwayi ta bi ma'ana za na gaya ne kwari na kokolo ugbo nan gangani bai na hankali da lawu ne ngula da shi jo ya ganya bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zane na yana jida na na jidediya ebo ne za a da basiran feji e ya yi rumucan ima na zanna na yi cikin latin gawa man na fiya ziya amma fawa fil asirati ya amma wa dallu sabila da na ga ce basira yi jo wannan ya yi jo nan ga wannan ya aliki ya nu mun ji gan wannan ya yi jo ga wude ya yan bi ma'ana wude ya ma mun laye yi da ci gaskiya liya mun laye yin wago gaskiya rikin da cikin latin gawa mana rado an zikiri fa'in da la'u mai shatan don ka ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما شرتني يا أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومن أعرض ذنقى ومن أعرض عن ذكر ذنقى كيبي بيبي لوان فإن له معيشة دنكا ذنالي رأيوات بشي wannan shuruhu yi ba gona kin fali kiyami a amma yabonci kalan cagagan rabbi ya wuce ti lima ta ni a amma kila wuce mina kin yabonci wa kadi kuntu basiran madan jonan fele yau kala ce ta haka zalika a cingaga a tattaka aya tuna aya biya wai fana fi ta hawa mu batan wa ka zalika yau ma tunsa a cingaga yi nan nan a ga wato batan sannan ga hankali lashi zo ya disin ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan mu ci ga kanu go ga nabi na sa hankali mun ga daji biyu na ko mun ce leo to ga mun ya lami tu ga nabi hankali ya lami to nan gole da nabi basira hankali ade ba na hankali kanin amma ya ga nabi wayu ya buna nabi ya ga ya tunye gba ce ci ga wannan bayan teku anil hawa in huwa illa wahyun yuha al-imam abul qasim sa'ad ibn ali az-zinjani rahimahullahu ta'ala gawa ba'da husul al-ijma' min al-ummati bayan ijmawa da tabbatarwa ne daga aluman nan anna qawaid hadha din kire qaida jiya dini nan. wa asasahu gangani be gari gangani be foundation yuji ngai kitabullahi ta'ala litafiya ce cin latuna wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam asabita anhu da sunna nabi na tazu daga yabuwanci ma ji tabbatarwa nan faman talaqa ahaduhuma ba'da zalika birraddi zanana zane gane ki wucan yin nimi ne abu ko alkur'ani ko sunna wuce reject gan gwana wata awili ku ce jin wili ce lupaya mataci gaskiya ba na min nafsi daga baci cin bana Labbi ma lam yusbaq ilaihi na zango ci ji, jijiya ci gaya na dalla bi zalika na noto Allah wani ya ce zai guhu gaza na faya washu zuzuhu zanne ma ya zu anil ummati kyaluma ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lugwa wa nabba ala amahu anil huda nama wa laza santu ke dai zanna fanke akwai ba oluwa na wata hayyiruhu fi dini zanna ma wa wa shi da jini bo falazima kulla muslimin fi dinihi wa shi wajibi ta ce zando ne musulmi da jini bo na mujanabatuhu na gaɗiya bi zahirin ne na wa mun baya na tuwa maga ya bayu wa tabarri minu wa maga gwawa biyoyi wa min filiya maga kiya gwawa ganin biya tunawa luwa ne wa buguduhu fillahi amma nan voye bo soko li annahu shaqa Allah fi amrihi ebo ne zane gini bi so koi umarni ya ce shi falayi wasu ba da zalika a fe gwi fe tuba zane illa an yi raji'a alhaka inda gwaza na gashi babi tun gaskiya waye tuba taubatan nasuha makiya tuba ji tuba na gagina na izin hali wuce gaji ta tasahu zallatuhu kan wucin ga a ga e cikin cinu cinan kawai nuri wuce magyanin nga fiye wuce gajo wato a wadu ya yaji bona ma biyu na suku wuce ma dashon fa amma man asarra ala zalika amma zanaga zanaga insist yan wuce na wuce wuce ma aliye ga amidi ba wuce aliye tuye ci ba wuce mai zashi gadi ajin a musan tu wuce magwanan faman da hana ala zalika wasu hanahu zanaga da zane ga da daya biyu faman da hana wala zalika wa safahu wuce ya labi na. fa kada khalafa amra Allah subhanahu la na wale mun su kuma kala ba su kullu tun ga la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ali za na shiga imanji bi tuci bi funya alkiyamina yuwaduna man na Allah wa rasulahu na afi de boyayya zanaji eh lamitu gan sa kwa mai lamitu ya tucin wana walau kanu ba ahum ka gafe yaman caji au abna'ahum ko ya yaji au ikhwanum ko ya yaji au ashiratahum kuma dan yaji be family member shi ulaika jama'a ce ka taba fi qulubihimul iman da ce ya ce ka imani da babu ya'ani man bayanahum wa hajarahum bi ma'ana zane ga ɗaya biyayi wuce ma jinjira biyayi ibn zane ji alle ga su ko betu cin bana wa ayyadahum bi ruhin minhu ce ci ma tu zane zuma bi ruhin minhu babu al-imam zinjani ga bi rabbil al-yaqin ce ci ga yakin labi adde ga zane jo wa yadkhulum jannatin tajri min tahtiha na anhar ce ci maga ne da ga da janna wannan nuwa jafi jafi karkashi bu na khalidi na fiha radiyallahu anhum wa radu anhu ce ce da jibi a tsamaye da jibi wani ula'ika hezbollah da na shiga jama'a ce shi ala ina hezbollahi humul muflihun lalle jama'a ce shi a ga yi zai shi a gangwana kwale gan bai tiye shi ba gutayen nan ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر ومن رد أخبار أثار النبي مقدما لخاطره ذاك امر ما له بصر زان دون دون غير ريجكت يا حديث يا نبي mai da shi ladaye na hankali lawuna zanne da basira zanne ma na yake ba wuluwa sai ci goyi ta hijima wazan da ke dai kawai duniya addiniyar musulunci na to usulu to furu'u alqur'ani na bai daga ba sai ci wani bai sunna ya nabi sa sallami na ta zo na wa bayani ya gane na ji ko inna ma unzirukum bil wahyi me je ga bajin da wayi ya ce yace wa man yuti rasula faqad ata Allah zanna ga mutu tutune zanna mutu ce ci da wannan wa ma atakum ar-rasulu fakhudhu yana tuci Allah ne ji ya ma na hakum anhu fantahu yana mun ga kai ne ji ya kiyo ya lugwa wa in tuti'u tahtadu ya ga mutu ne da ya da bawo wa anna za sirati mustaqiman fattabi'uhu ikon mici na goro ya gaji ya mitu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaman man ata'ani da halal jannata na ga mutumi na da aljanna wa man asani faqad aba na ga aliyan bana zan to ga na fogan wagan wulo aljanna yo annabi sallallahu alaihi wa sallam ga lalki anna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ni abele zai mine bon wa bala kakiya ne ya ce al'amuru miya murni umarni miya ni muhammadu Abiyu. Fa fai kunta bai ga bai na bai na kun kitabullah tsakani bai yi littafi ya ce ci famajin na fi ngoji gani ako imma na famajin na fi min halalin ahalal ina yi gatsu da kuranu halal na igula halalli wa mawajin na fi min haramin haram nahu ina yi gatsu da kuranu cikin ya ramu na igula ramu a na biga Allah inna ma haramar rasulullah misli ma haram Allah ina na ga jin ramu ne je biyu ya bai na ce cajin ramu ne ebogo ega anabi wayuyo alkur'ani wayuyo sunna anabi wayuyo kemina alkur'ani wayina ala inni utitu alqur'anu misluhu ma'ahu alqur'anu la be dojuni baganga ni bi e zaga shi ci gan wuya je da bi alqur'ani ya ji musulmiya kuyo za e za ma ke shi shi mu ci ga sunna wa da sunna ji hujja ji musulmiya lo ji ne ako ebogo sunna ya gugu tsaci wa an zalna ilaika zikira litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim ebogo ya zuga rejectin ya alkur'ani ma ya zamun ga rejectin sunna ma ya ba alkur'ani wa ratili alkur'ani tartila alkur'ani da mini ya sha'airu ya ce ce umar yu'azim Allah yanzu ji tsama bi alkur'ani ma kul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'una la ta'taziru kar kafartum ba'da imanikum yanzu ji alkur'ani wulakanci ma idza magade cin le bazu du jabutu alkur'ani bi sunna na tazune fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasul sunna nabi yanzu duwaili me sunna ya zulo tun gangani bai sunna annabi ya zamu ga sunna nabi ushe ba libali ga shahidu minkum alghaiba na dan wani wuyun ya zana dan wani Allah kiyaye mu ngole sunna nu ganun ga asabita anhu sunna na da tabbatarwa daga bayan annabi wani a shawale gan ai eh, la hadisu da yi fuji hujja sa na jiki na na tajuna sahihun ko hasan aida sayun li zatihi ko sayun li ghairihi ko hasanun li zatihi ko hasanun li ghairihi amma hadisi da'if el eh, hujja to aqaido to ahkamu el eh, hujja ebo eh, ne zane ga fanke alkur'ani luwanin wace ma fanke sunna luwanin zan ingole ingagwa sun yandoci yan ne zane lagwas na ne shazu ko mm. wafil asli bil ijma'i fa lam sa'adatun kama fi shuzuzul qawli naw'un min al khatar e bago shuzuzun naganci masugun a gwagawa wa mai shafiki rasula min ba'di ma tabayyana lawul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira e bago wajin wa ngole bani usulul din bi arkanul imani alkur'ana bayani wajibi sunna nabi al-imanu an na billahi imanu la imanu wato ce wa malaikati wa malaikushi wa kutubi bi litafushi wa rusulihi bi tuchushi wa yawmil akhir bi falik yami wal qadar bi qadar khairihi wa sharri to al to sharru azaba kabari alkur'ana bayani wajibi annar yuraduna alaiha guduwan wa ashiya inna nga fe lalahi to lozo wa yau mata ko musaifu na maji tashin kiyama na arikilu ala fir'auna shadda ala azab a ga ala zalam tu fir'auna ala kwafi azaba na tangana annabi sa sallam ga istaizu billahi min azabil qabr e ba tsari be ce daga azabayen kabari a sha azabayen kabari gaskiya arruya yalle ya ce ci mai gaskiya kalla innahum an rabihim yawma idhin lama hajjubun lalle gimi na jefo alkiyami ya ka dabo bi ta jima ma ne gimi aljanna to ce lahum ma sha'u na fiha wa ladaina mazid gimi aljanna je na bana a ji aljanna a ke dibi dibi ga nazari la wajillahi alkarim annabi ga innakum satarawna rabbakum lalle ya le to ce ya kamata rawna alqamara lailatal badr kamne li ya tsaye ya shan badari na latu damu na firu ya fin ba ya eh mafari na Allah ka alitun jina alqalam annabi sa sallam ga awwalu ma khalaqa Allahu alqalam ema eh, mafari na Allah ka alitun jina alqalam qala la uktub ce ce ka kala ma uktub ga kimi akan ga uktub ma huwa kainun ila yawm alqiyamati kai na ji faruwa bi fali kiyamina as-sirat mu gaskiya wa in minkum illa waliduha kana la rabbika hatman maqdiya aljanna gaskiya na mai gaskiya aljanna wuji shirya ni widatul muttaqin eh ina wato wuji shirmani eh zula imani wuji gan Allah subhanahu wa ta'ala wa la tutacin ala arshi ar-rahman ala al istawa thumma istawa ala al-arshi ar-rahman eh zamu la imani wuji ga zagaye lotun ka ba iri unci malau halalliya ya tuna mulo na maji shirka zu musulunci ba inda da karkashin mashi ya ce cin ba to cin juwa zama ba to cin fabi ne inda allah la yaghfiru an shirka bi yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u imani egan yo bi tun bi akide ko imani egan bi tun bi akida limanu qawlun wa amalun wa i'tiqadu imanu na billahi bayna salasatin qawlun wa amalun wa i'tiqadu jinani wani batan na shi alkur'ani da suna nabi na tazuna wakijin wa bayani uji mini ba wa na biyu da ba wuyan alkur'ani aji foro ga yanzu jiyawo ko wa an ki hul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa ima'ikum mini ba wuyan alkur'ani be sukun ake ji foro gan ezu ga ke jiyawo agogun ni gama ko da wa na biya fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' guba guba ko guta guta ko guni guni ya gabe su daga ya ajin adalci wa fawai da jinni ima ne za a jingo guni gan ne za da a ba ci ga a e, ya wato da musulunci ba an ga wale na na ji ga wanja ya e za ke da ba ga a wake jiya go guni gan at once ga wale na ke ki bayan na ke ji daidai ma e bogo zane shi ga yaga gaji ya ko bidau ya kan iya jahamiya shi ko ya zila shi ko ya sha'ira shi ko ko ya karramiya shi ko ya ba shi ko ya hululiya shi a jin hijira da zane ebo ya tsoye ci wa majin nasiha ya majin foro da tunguri ya ma kan gwaye tun dede waje gani ako mun cha based on gravity ya bidiya na wajen waje dawo bidiya na kashin waje dawo bidiya na bayani a tulayi wuce lutun yin bukan bayani tulayawan ƙarfi ji gane ku da sauransu a consider na shi bayani ya tiyan hijira ji gangani biyu ku yau ebo na e zagaye da fi dutsen don bidiya wa culayya wa mai ta gaskiya yawan kiwa abin ma e bidiya na nan waje na ga kukan ولا تجلي تجلسا عند المجادل ساعة وعنه رسول الله من قبل قد زجر الإمام أبو القاسم الزنجاني وهو تجلي تجلسا عند المجادل ساعة غير فنتو يعني بوجي من معنى آل البداية والأهواء غير لا تو فعنه رسول الله من قبل قد زجر يعني بالنوم يبنتو ebe ne اجي زايري اجي غير لا ji kai zaga ya ji bidiya wuce lamini so ga ya ba ke ba nu da nan vision wala ya wuce jar ka da vision wa wazo vision wani ji sanawo yo vision wa defendo wale gun enu ga ji ga ji ki ga tula anil mar'i la tasal wa sal an qarinihi bain al qarin bil muqarin yaktadi ka ji ga ya zamo da bi ga zai yawo wajen gane ku almaru ala dini khalili fal yanzu ahadukum man yukhalil ya e za jin fida dai ya gangan be ya e zai lami to adini ya e yau ya buga yanzu tune zuwa wani ya mace ya buga yanzu jike yanzu bi kiyafu ibnu aqil alhambali alharwi al'imam al-baihaqi zanne ji man wuce ko jayo amma ilimi na dan na to wuto sansan ya ilimi wuce a fe ne ga ga fi lutu dan bidiya na ga to da ba aje radiya hu mi fa yuri alive shi ba to yan bidiya wuce ko Allah kiyaye mu za e ji nan aga biyu aga ji bara biyu a inda guga da tuba jan umaga tuba jinwa sun sun sun ila na tabu wa aslahu wa bayyanu ulaika tuba alaihim sai zai ya tuba jin amma gyara jin amma bayanin jin na zan ya sai ta fada yin tubu ila lahi taubatan ya yi eh, tuba lo ba sai tuba na tazuna zanen ngai gage jeje na wani jina ngai jin za shi dawulo energy lo ano kafu nan ga adi tuba na tubu yi mula bayani jin ya zaji ganyen na nan fe ganyen na luwa na ije je na dana za na shi mun fe na voli zawon ci gaskiya ba ɗan wa fewa zane shi mun fe kuka nille bidiya ma zawon ci fe dina wa fe na zawon ci wanda gwa to gashe ba mutu fike ji rududu ya bi ga malla abul hasan al-ashari ujin aqida mutazila ya shi ba amma wuji tuba daga haki da ce zalo nan e za ji e dan e, e, e za ku na fi zila ja kuma shayara ji ku e za ku na fi zila ja kuma bula san lashi alikan ga kila ke mina aji mai jayi nan rajji na mu fe ji ga ya Allah mai wa tuba cin Sufiyanu Sauri Ufe, ufe, yusuf bin asbati bai zanu ci shi babban wani kadari yo zaka zan wani kaki da kaza da biyu amma an kaza ni lawo bi sufiyan ce can wagwa be zin ce can wagwa wazo aki da bodi wuce turu sufiyan na sufiyan ji bayani a wuna umma ji tuba su kun rududu ya taqiyuddin al-maghribi ne taqiyuddin al-hilali na akidan tijani feji ne amma mun ji tuba daga tijani wannan feji rudu da wannan litafi kata abu alhajiyatul hajiyya da taifati tijaniya abdurrahman alwakil tarika tijani feji ne mini sufanci bo uci ga tuba ji mun ji tuba nan walitafi ka eh litafi mun daga kiyo eh litafi mun ci gan haziyya sufiya <coughs> wala feji rudu ya abdussamad ya gana sufancin fejin lewun ca tuba juju tuba na walita fi jikiyar hmm? walita fi kanin waji rududu yanin batan na jalawa ga kiyo e zaga e zai e ji tuba daga bidiyo e za su son e bane yin bidiya shi kin na limamul bahari ganin ga kikin kere na yau ga ti son wukin wakin tara wancin magu wa ga kuwa ndoro wa kuwa ndoro aji kin yani adi adi opportunity gab. ebogo mbidi ya shishiwo waje gulu fi taksiri ya ci bata ya kafiri police bata ya kafiri soja bata ya kafiri uniform mai bata ya kafiri ko ga lando na aji ya guji kone jini no lando na agwa national id card na aji rida ko ko ya zaje agogo ne gan ko ya e, zage ya amina aisha ne digani e e, <laughs> ya sa ne digani ela no epa janlu ela no epa funo jenaba bata ga shuzu na junti ku ba doji zanga ci an aga lega zai je jiru dudu ya ga an na shi a ce ga ya ganda luwa nan adabu amma kuta na su kun wasu su ne zo sun abe le efi e ta ke continue be e nja ne ji tuba waga tuba jan ga ke mi na di dai ni wa fe ganda luwa wa mu fe gunga filiyo nan waga tuba ji wa ke gunga filiyo wa su su son na magana tuba wa wanjo daga wayo ko gamala al-imam na bin Hanbali ji to al Ibn Kudama ji to Ibn Muflih Ibn Muflih al-adab Ibn Kudama da al-imam Ahmad bin Hanbali al-Mughni a ga zaga tuba ji daga bidiyo Allah wa yayya ni bai zo kamiya ta harka ji biyu ya e ba saru yin ebo eh ebo eh, e e ga sayyidina Umar ne ji sabiqina wọn tuba ji daga bidiyo ko wọn gaggan filiyo iya gannalwa wọn ti yaji rududu yi alawọn ya bẹ don ju rududu na ji for one year a tabi a jikiyo a tabi a ca mu'amala jin biyu ebo kibo a ca can harkan wale zai shi wale ya gbani ki harkan wa yi no ki kaza kaza yi no Allah ya samu ce. sai ce ya shiga guni ci ولا تسمع عن داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر ولا تسمع عن داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا الطاع وجعزوا هدود الحق بالإفك والأشر ولا تسمع عن داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين أن حمله حسر وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر ولا تسمع عن داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر وأصحابه قد عبدوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر ولا تسمع عن داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر وأصحابه قد عبدوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر ولا تسمع عن da shi tuba da il kalama da ne da ilmul kalami na gashi tubuma fa innahu ibn hakika za ce aduwun li hadha dini za mu ci makiruyoyin addini na nan an hamlihi daga lilayen addini Musulunci na hasar zanen wato bugu ma'ana ngwa kadi a wanda ikon ga juna wa ashabuhu da na ji ilmul kalami abu abda'u ayan tabe na kadi abu da uwa kika na wata na ta'u amma niyya ka tu a ci da gagwe na je ilimin wani wajazu hududal haƙƙi a ci ma ya ka tu yan gaskiya bil haƙƙi na bil ifki da gamane wal ashar gangan da shiri da kiyaye mu wale al ashar babu nan ga etin yeli ezula izufili ya gan wacin ga zandondo bai ti guba ba na wale ga alimamu zinjani wajen wani jigayen gafe da shi tuba yin zaijejin ilmul kalami na ma gafe da shi tuba yin alul bidai ma ka gafe shi tuba yin wazin in bidiya shi ma ga ji gane ako kame yanzu shi tuba ya ga yin bidiya shi na ya ga cibore wuce ma yi hali ne zai wa a ji rududu ya Ka ta yi mai zuwa gan wa a ji rududu ya don bidayen gole waɗe su ne da yi a ka kabezo Ka shi bayar da ilkalami ma an gai zai da ilmul kalam ko wance lotun biyu ko wance ga ilmul kalam shi ba nan ko turu wunce ganwo ko turu wunce kasance wunce ganyen zaje ko turu takada bin wunce gan takada ya zaje ko wunce kun zaune Ka shi ba za wunce mu lalugwa tukpo ya shugba ama ebo na lawa sawu su biya ha mun da ci ga ngbo na ma salafi rahimahumullahu ta'ala a sai nan ya zuga a shugba za mun ci na ma Allah gabe daga bayan Muhammad ibn Sirino ya Abu Abul Qasim e bayyana al-Imam al-Lalika la bi sharu sulitika da al-sunna na zaguba mini en bidiya e gungan ya Ababakar nu ka bi hadith lugwaye ba hadisi ya wade kala la muhammad ibn sirin ga a'a kala fa wa alayka ayatan min kitabillah ya ba aya da cha litafi yace ce kala la ga a'a qala wattaquma ni anni wa illa in imma ya naki kuma mi gane miki fa a ci <clears throat> ma na kyaro da lani fakara ja a cin yaya ko hmm. asalin an faƙamar rajula ne faƙarraja zagu ba bawon ciya ne kyan catin yaya faƙala ba'adul kaumi sashi zai ji bane ci gan ma na laika an yakra an yakra aya ki da bu aya ga ba in ni kare karitu an yakra ayatan ne nafon bigba aya ndo ci fayuharrif fayuharrifaniha inni karitu an yakra a ayatan me na wani agba ayan wace sai harin fani ha ci gufan fa yaqirru zalika fi qalbin nati aga ne mun bona kashe wuce ya yajiwa hmm. kiwe yaji wannan Allah subhanahu wa ta'ala wa kallama Allah Musa taklima ce ci gaga bayani Musa ya matukan ya gaga mu'taziliyu ko jami ga shi ci gan wagba aya ne ba ji ga wa kallama Allah Musa taklima annabi Musa gaga be ce ci gaga ce ci gaga be annabi Musa wani Allah ne fa'ilu nan mu la da shi ba shi maf'ulun bihi yabo gaga Allah wai gaga ne Musa ta fe gaga mulaji tahrifa hmm mulajan wajen Allah ke yi wa kana tawus yamshi ma ibnihi tawus mafi dazan pamba da giwe famaru ala ahadi haula a ci gwazani ga mini yan bidiya jo mini almutakallimuna jo mini ahlul ahwa'i jo <coughs> fa arada an yatakallama in ci wa ganwa gagan na yan bidiya wanci wa ganwa gagan fa qala li ibnihi ibrahim tawo su ce ga ya ga ibrahim da gan arikil isbi'ai ka fi uznika aya gwagwu ba ba tukpa ba bada ar-rajulu kallon kaku na zaba yuti fe chagagana il tafata tawu salabnihi tawo su fe je ce jule fakalin ga ya ibrahim ya wa ibrahim ne jimina ushdud agwa ba ta baga fayin hatta la yasma huwa la kalima ta be wa ka kalima ni biyu yabo ni ngo le gan ti ga gan gan gbo wa ti gan da shi ban hmm, e ga on ton ma de gaskiya fa e ga on ma kaza da ki ma ya e shi kaza ngo le shi ku ta ta wayin luwa din nan amma kila she kan da lo e bo shi tu bana e bo ga za samitum ayat la yafur bi wasta zo bi fala taqulu ma'ahum hatta yaqulu fi hadithin ghairihi ba nu an hamlihi hasar ene hasar nan gai kalla wata iba mabu umma da iko nun ga launa en bidiya alqur'anu a yajiya hadisi ma ku fitiya asaru sahabe shi ma yan wada yana ga mituna ngala cha wuci bata ce a ci da da ilmul kalam bu a ci da lotun wani bi hankali ayi a ci hankali Allah shi ya ga nabi ya ga sayyidina Umar gogan ya ni sayyidina Umar gan ya kuma ashabar ra'ayi ne je ma da zai lami ra'ayi ne sai na ma da uji ne bana ga miki da addinin ayatu musnatu an ha mu ayaji ya na ga suna ku fitina fa amalu ukula tilo tun gani bi hankali ayi daga sai na umar nan bayani wuce gogali ne ko ngale yan bidiya shi alami to alqur'ani alami to sunna alami to asaru sahabija a shi da mi tukiyo an kaliya shi nan bai na ajiye limi wannan wa ashabuhu kadi abda'u da je ilmul kalamuna. nan dabi da ya tsaye shi shi wa tanatta'u ay ta'ammaku fi ma la ilma lahum bihi agiya ka to yace na je ilimin wani annabi sa sallallahu ga halaka al mutanatti'un da ya agiya ka to nan an ce aji ajin halaka wa jazu hudud al haqqi amma agiya ka to yace gaskiya bil ifki daga mana sun ta tsoyeci daga mana sun ta addini daga mana sun ta littafin ya tsoyeci daga mana sun ta annabi muhammadu wa bil ashar wani biya ta'ali wa ta'azuma tarafu etin yele kiyo etin yele ebo e e na en bidiya shi kage ba aga yajin e bidiya ce jin yadda ko a ce gan yadda a juya ji ba dina annabi muhammadu da ga ganyen na wujan adini bu da to aye jiya aye go adini madan bi anabi majiya maji ba wa anabi a wale uzira a biya ko hmm. amma ke juye bo hmm, hmm. adini a ca gan fi wọn ga mana ta sako ya taftaru ala lalil kaziba inna lazina yaftaru na lalil kaziba la yuflihun Number two, a ca gafi a game da su ta anabi, su a sallan magaman ka zaba laya mutane don fale ta bawa maka da ku minan na, da na su game tambaye daga gani zanen wa da nuya mini wushi eno. Number three, a ca a ke kan gaskiya bane ka kuna ga su game nan da bene ne gayi gaskiya wuce ba wa anabi na elukan. E ji saddun an sabilillah. <coughs> Number four, ajin a fikin na zai ta gaskiya na vo, ebo kibo. ebonyen nana nan Allah wa sulana nan a ta da feyi ba baba a ta da fe jin agu wallazi la wal-mu'mina ti gairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina wallazina zanaji yuzuna almu'minina je lagu ta mu'mini jina walmu'minani wal mu'mina ni gairi maktasabu mai maji hajji ne fin da jana faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina mine yanayin bidiya je ke ji gangani biyan yirin na ganci na masu kun e la'adi ni je gbaya zashi e bone na jin hadi na ga zashi e bi le ga ne nga mai zashi jo e zashi al munkaru a ci Allah ga ma'ruf ga dana a chafe lawa ga ne jiji na ga la ma e e bone lawa to ga mutan sai da jiwo ko ga tu mushriki da ki mushriki fejin annabi ga e ta gaskiya za ya ga ko bokanci ko waje ci ko waje kazan a ga alul bidai ji fejin na ga ya alu suna junga hashawiya na ga ya alu suna junga nawasibu na ga ya alu suna junga kazan na ga ya alu suna ji gola mal haidu wani fas wata zandu da a suna nan walayu na ma da suna jalaz na laisa lam shawiyu rafu nabi illa sunna alu suna ga zai ji ajiyen mutum na iya bayyana sai suna nan ahlus sunna gai ngai zane idza zikratil ahwa lam yata'assab li shay'in minha ahlus sunna gai zane aga bidiyan duro kin wadi tasubanci anin duro minu bana aga gaga aki da yusufanci ya ce jin bayani na yusufi ya jin madwana idza ga aga unci ga aki da ci maga cin ci zamu ci yo sufi doja ko da bakibo wadi tasubanci yanda da yawanci na zamu ci ya jinan ko mm. eh, da gashi shi mutu gongon wuji hawarija hmm? a mai na hawariji je ganin waga yi gagun ruwa fiye ji fushi kiwo harijiyun ebe eh, na kiba waje ta su biya makalatun mine ta hajjo gama lalai al-imam al-barbahari wa wallahi yuqalu fulanu sahibu suna ta take ya fi ta kulli ha a ga na sunnu ya sai khisalu sunna bayinu ga gumbi pẹ̀lú yóò ẹgbọ́gọ́ alùlùbìdẹ́ ìṣì agẹ́jìkíọ̀ agẹ́jìn ẹnbídẹ́ àṣìmọ̀ ilé cháyé amma alùsùnà ìsúnkún ẹ̀dàkà tilka darul akhira na ji alùhalin ladina la yuridu na wuluwan fil ardi wala fasada wala aqibatu il muttaqin al imam zinjani ga lam zal alu dini wal ilmi min awwali zamani la akhirihi zai shi zaba dini shi na tun daga caban zamani har karshe na akun kiyaba mun kiri na al ilm allazi yusamma al e ji inkarin ilimi na ne ilmul kalam na wa huwa al jahalu sarihu mucin wato ga jiya na cikin bangbana wal muruku min ad din ga mai tu daga dini bo wa yujmi'una kulluhum ala zammihi wa tabarri min ahlihi amma ijma'u bayno ke de agwa da bi ilmul kalamu ya dana magajin ilmul kalamu na agwa wabiwi wajirani man arafu annahu yara zalika dinan lillah amma la ji jira da tani ga ne gaji jin hacin ga ga dinin lo ba to yino wa qurbatani le ga mai tambayar su kona wa kana shabi ya kulu amin sadati tabi'in al imam shabi da mini tishe tabi'un jawabin ga gan ma a taka! alillahi wa rasulihi ina ga biya daga basa ko bai tuci wina wa sahabi bi sahabi shi ya nabi na fadawa ala rasika wa ainaika ula ta ce bo biye wai bi manan ga wajon ga wala mi to ga go, ga ji mani yin wa ma a taka! an haula sa'afiqa ina ga biya wai daga bayan sa'afiqa jonin zai je a sa'afiqa zai je gadan zuko a maje wana gashi yana nan fadribu bihi akfiyatahum wagaji wa wani laji kiyo an cikakka ma'ana zane jiga ya za shi wani jihadi ne a wanda ya kura na mito amma dai suna mito ka kiwa la mito an kali ga dauna ne ya ga agan ta ga mu wa kala aidan al-imam shabi ke gan. ga an bi khairin ya take al-khairu ma atakum ilmu an akabirikum adaki ilimi gadi daga bazani sai ya jona wa ma ashabu rasulillah ga sahabi shi annabi sallallahu wa ma atakum wa ma atakum an asagirikum inda gadi daga baza ta canje jona ma na en bidiya jona humul ar wa hum al arayuna ga ga da jaji wai ne gan ara'aita wai liya atara wai ne gan fakari halarsu ya ga mutu ga zahirin da shi gajin halaka wa udila bikum an sawa'i sabila maga fanke akwai goro lugwa yi mane ne wa alamin tunan ngai alkur'ani bi sunna yi ba wani sahabi a nabi shi yau tada alamin tun rayiyar sawangi shi ma kace gagi fa'ilam ya taji bulaka fa'alam an na mai tabi una a hawa wa sani a ibn anas imamu dar al-hijra al ala sahil al-alsina rajulan min ashabihi imam malik wa nazan igi makantu jo abbar an mas'alatin sa'alawu iya haɗi ibaratin kalamiya un express ya gandoci ya gano gima malik nan amma ke mi na muna da ga ganin wadu mun shi guyu zun sha giwo fa imam malik ya hada ya wani nan kama zukun Falata ta izina zuwa zugujin kimi je waze mai guwa waza amma qultu lakum yigin a sha migin ya ga inna ulama alkalami zanadikatun a sha migin ya ga manyan ilmul kalam zanadika jaya. falata ku zo anuhum shay'an ya e ga gondoro biya yi ma zakara zalika anhu abdullahi bin nafi abdullahi bin nafi nga nga nga ne shine ma malik ga irin nan ma na ga da sunu to mutakallimu na jima ka ta ga talbisu lalo be shakka Allah kiyaye mu wa qala aidan rahimahullah in ce ke gabe ga kullama a na rajulun ajidalu min rajulin kando na zanno ci gabe wuncin mami gog na zanno ci na tarakna ma na zalabe jibril ala muhammadin iga gwalu la da yana cin biya ne jibril cin biya ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam na ni jidale bai mi gwan a ayya lugwa muyoko wa qala al'imamu lauzaye gan wawa imamu sham gara mudafiya na imamu ya alu sunnati alul hadisi kin ya shamu bo na ra'aitu fulani ne kalli murajulan min asabi gailan gan wule zan gwe ce wani gaggan gan be zaba gailan dimashkiji fa zajaru tuhumi ci nan bu faƙalan ga ana ujali su ha'ula'i wa ha'ula'i me fedun bai zane shi me fedun bai zane shi faƙala lauza'i al'imamu lauza'i gan ha za rajulun yiri da an ya kalita alhaƙa bil batili zane zuwa ne wagun la gaskiya bai gama ne wuce ke bana e bogo ba na waga dana a bayani jan dogon na tsawo ya lamito wa kazalika lin fasilil ayati wa litastabina sabilil mujrimin a bayani ke wa mogalla gaskiya wa magaso gaskiya ma lima talibi suna alhaqa bil batili wa taktumun alhaqa wa antum ta'lamun kila ya la gama na da gaskiya shi ke bai mai la gaskiya sai ya tuma na gaskiya yi nan wabe zai je je irin nan Alu zane je ji ji a ɗuwa ga bidiya da nan amma e ci ya zawan gijile a ci gaya a ganganin ngo ji gane ko kawai ga gan yanu ɗanin wa gan wanda ta zando daidai dalilin na wasu ne ga mai shi mazando musu susu? munafikin nan annabi ga man su yi an ilimin da nabi ga ce ilimi wani faka ta man wuce mun sana aljama wallahi bil jami'in na tuye ci ga gaza na dan zami mini zami shi yemi Wani talibiyar talbiyu yi alhaku bil batil gaza na jiki nan waji shi nan ya bago a gaskiya tula ya bona waga jani ni wa algusu ji al barbahari ga gala nasiha so musulmi shi ma za na ga iya gaskiya mu la gaskiya mu la so musulmi shi na faƙaɗi gashal musulmi da zana musulmi jigu anai maga addinin nasiha anai maga man gashe na e za shi shi e ya gina, za ka zan in ba alalliyo na zabagi na ajini gogun ni ganan gaskiya mudin waya gagan dole ya ci ga wuce ba ki wadde tubo in dere amma ya bawun da gaskiya ta abe ga gan wale man wuce ba mu susu na wajen har kama bai zan dole ni mana wadi daidai tauriya ya? Eh, na ja ni ga gan na So sai ci gan fanki hu ma ta balakum ne nisa masu salasa ruba na ga wuce masalatun khilafi ga mana wuce masalatun khilafi a yi jima'u da mu ibn hajar ibn kasir alimam imam al-qurtubi ibn ashur ibn qudama ɓata da ne ai jima'u jigan al-aji kai jima'u gan za a jin agogun ni ga Khilafi khilafiyyo ma kullu khilafin ja'a mutabaran illa khilafun law hazun min an-nazari hmm. akazan in ba tsakaninka da Allah police bata soja bata a gayi kafirin eh to inda ta wani gaggagan wasu ba ni haɗe gaggan ka zai wani wanga yin doruwa wani yau wannan mun su yi la'ayi limin fakata ma wajen mallabi jami'in nari na so waje shaitanun a shaitanun sakitu shaitan ne su suna a gaskiya ta ya zaje la tubayinu na wulin nasi wala na. ya bayan ya zaje masu gaskiya ma ko eh da shi shi zakanan in ba hadisi ya je lawo zato shiro ta tuki labun nari hadisi mun can ta zu sai e ba mun bega zun ta zu a zai je ga police ba ta yi kafi na wuja bi ajiya na masu hun bega um mm. wani ga ndora wa ga mun yaga ga irin na sha a yaga ga irin ne ba wannan ba wani ne su, yuri da an yaklita alhaka bilbatili pẹ̀gbín in ba n zage a yami na kashi wa a yami ma kuna wajin bayani ga alasu fi aliba asali ebu asali mu ba wa boye wa boga ima ta in ba n zage a ẹza funu ipa ibo da ife dabu gbanin na yalanu ipa fuje na bakwa ila to feji biribiri she feji dabara wafu hmm. ko in lam tajidu ma fata yamma musa sayidan tayyiban wal yamma aw mutlaku minhu ko koyi fa ko barasa al mashakkatu ta lo sa al mashakkatu tadibu tayfir so ale gan wa ga bayani ji re shishi wa fi wa shishi wa the sense of belonging yamu kala abu yusuf ya yaqub ibn ibrahim al abu yusuf ya yi makanta abu hanifa ga man talabal mala bil kimiyya ya aflasa da ni gada wa wabe ilimin kimiyya wani gashe mufilisu ya alkimiyya chemistry A yana ya ɓabe alkimiyya wi ba wannan fayin lenin ya zashi gayin ɓatsuwa a cikin kekwan su ke ewu nan wale ko a da yanwet na ji a da zun ɓe ciyen kpa na gula wa ci ga zinariya yi na ga gwanin wa ga kiwo wa ga zinariya ga alhali mun ji kiyayen mun ji zinariya fake a wayo yan wuce na zun ɓu da na ko a ga yi wuce ga alkimiya wunga wale chemical reaction ji ga yi ji amfani ga wuce a ce layan wuce sun ɓe wun fahimta ya gairi na na ga boko ramu jibiya a ce ka boko ke yara mu a gaggiya ga suna gangaman shugaban talibal malabil kimiyayi aflasa kimiyai magayi chemistry ya e bugo chemistry boko maje bugo boko ashe a aramu. <laughs> wale wunji kiyayen wunji a can wa man ilma bil kalami tazandaka sannan ga da wa ilimi ga sannan ko wuci da wa ajini za ma kalami wa zawana wani aya e bugo ay ganyen e ganyen abu yusuf na e loje hujja ga boko gaya boko ge e za ji boko waɗin shi min wace wani ji shi ni larabci ne waje a na kuma shi'uban ƙaba'ila ni ta harafu yana haka da kuma inda Allahi a tukaku wakti lafa cikin wa alwaniku ya ba shi yagin tare ya gani bai jime ya jigani bai kala ya fa ya ji sai ci mu. Nomba 2 a nabi sa a sallama tun zai dutun gudu ɗin shi mai yahudi shi ko ɗin shi bai zun da ɗi katushin da yahudi na ji musulmi hannun nomba 3 abdullahi ibn raikat wa na yi sa sallamu ba kakuna fewa jijira nan iya ku a ne magwagun kashin gwagun wa gwagun ibn raikat hmm. ebogo is e e a jikakiyar math english physics chemistry biology geography ko home economics da muka ɓata yi rajin yiwu ina yi zaga liye gumba cikin na tuwale musulunci ba na wato na tuwale musulunci ba zamani anabi a feji cibe ko zamani jahiliya a feji cibe amma zai feji cibe zamani jahiliya na fe lalaya ji cibe mini laya fe lallaya ji ba ni bi ga lallaya ji cibe a laya inna ruqawat tamam wa tiwa lata shirkun a sai la ya gaji tibe ya zufi finja sai ci ga e finja kuli matsala kuma mai wa damu wala mul khinziri a sai da ji tibe ya bai boci loye ya ba san ci ko a ga a ga lo ba ba san ci ma man ataka hinan aw arrafan fa saddaka bima yaqul fa kad kafara bima anzala la zanaga lo bayan e ba san ci na zanama ni kafir be na ci biya ne muhammadu ne a sai ji ruku yayin shirka a na la ba sa bi ruku ma lam yakun shirkan laifi da ruku ya ji bakan guji shirka na ngole e na fi jana annabi tsayo amma fi ci gaba bai nake ne annabi ga gaci bai ji bata daga na jiyan da na waje kiyo wa shi haramu ko wa kafirca ko ji gane wu zamani annabi na fi ciwo ga mai economics a fi ciwo ko hmm. amma yana jigge dan wace ba ni ga annabi tsayo yana waje ni ga kuma la tabi ma inda indaka yana waje ni ga kuma gejin mun mun gashe na fa laisa min na jin algus nan da yi bo sai na da shi ga ga washe washe tuwa mun ko wala tankusul mikiyala wal mizan bai ku mun bai ku butu mu ko da sauransu bayani wuce gaji aya ga ya kun bayanin washe kiyo washe ramuwa ko laji ganewa ebogo iftilatu yan bagi bayan zagi makanta, ngwaya ko haramu amma ngoli iftilatu ji makanta kawai boya ngu dambo ya mazumbuwa umadan zuko ya mailo zuko umadan asibiti ya mailo asibiti umadan banki ya mailo banki umadan garejo ba ne da da mota nan to bo su ciji ya mailo bo kila yin ya ca certify ya makanta kawai umaji na kina yan ebogo wale gan ikhtilatu ya wale e na gya ni ga na so alternative madana ba shi kenan ba Allah kiyaye wa kana shafi'i rahimahullah al-imam shafi'i ce ci gafara wa min ashaddin nasi zaman lil kalami wanda ni zai da tsanani ga wuce ji mu ya ilmul kalami na wa tanfiran an wuce ya zaki luwa nan wa nahyan an ci ali man fe kan zaki gana su dun gani bi da ya jin kalami ne ma qala yunus ibn abdullah ala sadafi yunus ibn abdullah ala sadafi ga samitu shafi'i rahimahullahu yaqulu gan wana al-imam shafi'i ce ci guyuna wajin ga gan ra'ayi fi ahli al-kalam an yudrabu bil jarid ra'ayin yan waye ahli al kalam ja fa ya kashi gangani be cikin don ne wa yuhmalu ala al jiba asali ala al himar atala wa yuhmalu ala al jimal amin atala tatiyan la tatiyan raqumbu wa yutafu bihim fil ashair wal aswaq a cafi ala mai jaguwa bayan da family ji wai yuna da ali a cafi gaggan ha da jaza umman taraka kitaban layi ta'ala na ga ya gagbayin zanen gali ta fiye tuci lugwanin wasu na tarasulihi da su ne a nabi sallallahu alaihi wa sallami wa adala an huma ila ara Mu mun cafan daga wancan ce da tun ra'ayin zaman gishi nan ibn abdul bari lubi jami'u Bayani ilimi وفضله بغند الخطيب البغدادي شرف أصحاب الحديث وتعالى بها كما ناقب الإمام الشافعي وقال محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم كنت عند الشافعي رحمه الله في بيتي فنزل فنزل وانا معه ga Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abdul Karimi ga wanda ba Imam Shafi'i Imam Shafi'i caci da numba ko tun biyu fa sami a kawman fi hujratin asfala min yatazakaru da shamil min al-kalam wace wani zanwaci da ta koya numbo E, e, e, bakatun wacce mana a fawashi tukwai ci gan wacce ta ilmul kalam jonan fasaha bihim imamu shafi ci kogun ya fakara kharaju ila ta tiya bi fa kalam ga imma an na bil jamil imma ye imma ye makwabci wangi da yi wa imma wajatu ila abdul wahid yafikum aw man ya da report ya abdul wahid yakfinikum na kun kiyan be yi na, abdul wahid nan wa abdul wahid ala shirta abdul wahid na ga yi nusa police jo imam shafi gan wanda report you kin na gan gan gbanin no ya gashi shi ofe te kin yin lo da go bo mu e daga wajiyan na ji dai anan ko na go ya lawa punish ne do shiwa da gan yo kwali kali ko police aga ji kiyo aga ji hukunjo kuyo a cewa lagos zamani wuce ya dai police shi ko? Ibar zanuwa ci gan police ba ta yi kafire bane wa shi kwaifan ta gwamnati police ba yawa police jaban mun ji kwaifan bai bugo a ku ji musulunci bai a inda ya yi wa fonin an da ci magana lawan cewa police yi kafire na ni biga ku bai police da mina alamayin jezobo yes mun ji kwata ne ya ya jezoba ne ga idediya mun ji kwata ne ke idedemina ya jezobo ne ga kafirca anabi gan ala anabi atun ala anabi muhammadu amma alama alkiyami ala alama tutun alama alkiyami o wulu janjeli alama alkiyami o ne je dede hmm in za gija bi ala dokun ba gija ga dokun ma alama yin ciwo alama alkiyami o ko na ji kafirci eh a anabi su dunu cin za a lama alikiya mai umarni ne daidai Allah kiyaye mu gama la manna kalitafin ashiratu sa'a yusuf ulwabil kalitafin da ke ga ashiratu sa'a bon fe la gambe un ga fai mini fahimta bo dina zan wace la no aja fe le ga alaman doro na ga temni alama alkiyama ne yedi da mu jan can as-salatu yace ci da mishin tabbata ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Muhammad gan wa qala Muhammad wa samituhu gon wana wa samitu wa kan sami arad la ijaji li akhar fi mas'alati al-irja gon wana zanwa ci fe gombe zanwa ci masalai irja nan a gai murji a jona jiga etun da mini ya imani bu nan wa annal amala laysa min al-imani a ga yato da mini ya imani ba faƙalan ga katala wallah wa buku ci buki ko ma ya fa surata lam yakun ku ka surata ne lamiyakun yakun lazina kafaru fita da kinin sun matala ci ba bayan cewa tunatuna gan wa ma umiru illa li abudu la mukhlisina lahu dinu hunafa wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa zalika dinul qayyima aja fura sai ba bi ajibuta Allah gogi amma laniya ta zo amma la sallah kwa yake ne amma la zakaya na ga yaji ne gboro ma a nasu alaihim lau ha kya taju na gbigala na jiya kun da jaya nan aka ji fahimta yana ya ganin wani yan murji a jiga ya tun da mini ya imani ba a suna maga imani ya gauyo biya kai da bi ya tun imani da biya tuguru mai ke biya tun da ge wa kana sahal ibn abdullah tustari rahimahullahu yaqulu salih ibn abdullah tustari ajin ga mubtada mubtadi'un zane ya tsabidiya ne ya tsabidiya wala ahdasa hadil ahdasi muhdisun hmm. zane mai tsayana ma tsaya illa li thiqali shari'ati wal amr wan nahy alayhim wujin la wujin la tutawa sai bode lillahi shari'a bi umurniya jin bi alugwe wa lubiya li'annahu ngo le gan sal ibn abdullah tustara azo don ko li'annahu ghillun alal aidi wala anaq e bone yo na wa ya ke kuro na dan gwa bo gangani be kuro ayi na ma na wa la wa qaidun alal arjul umaje jari fi bichabo falamma ajazu an hamlihi wal qiyam bihi ka kuna agba ponchiye la na wa hasl istilam min umma fi tarki wal minhu a cikin cimma su kuma legan arabe ga ajiyan na abe ga ya ya gwada da diniya nan haraku kalamar rabatu bihi al'amma a ganga ci ta ji a ce laga wacce gashi ta ce ya luma ya general zawan yi a ca a ca gobe ga wunci wa ga ya tura jin ila rafi a din za ka ya game bata wale wani ladin laki abu wai ba ta mahzura ta ne mutu ta jin haramu ne lashe mu ba bani sai ci ga yi ma jiga za ba kabari gaskiya ni mai kabari gaskiya amma sai ga in ga duke kem no cibo na guci bo ngo ga kaza ji kem no ji kaza na guci bo ngole wa aya ceya wa hadisi ceya alali ma iman ne za ji ga azaba kabari da bugan na zugo nga alala no ti biabe to je na jabeli lutu azaba kabari na nga malan waji ma ni be tuye ci mu ci ga mi tuga ne muhammadu mu ja wa aji ne mu sun je wa ga kabari mu je juro wale ne de ne za ne je jimbi hmm. hmm? eh jimbi an ni yugan. aya da na ri da ne ci ga tun da bu fali kiyami mu fe da bi ga ke da da cha be ga tun da bu nan kan kali alagan na mana ka kaza kaza mana wadi bele za ne lotun kirke bu tun mu lushe mu mai iya da tun da dai bu mu be dai da fi tsuwa fali kiyami na musu da abele nga serious su sai je da diu hmm? Allah subhanahu wataala ngai gwatan da bu fali kiyami mutakallimu ne dena kina a dagwa sun wa matan fawon shafatu shafi'in ne ga te kafiri jona a ga wata adabu na completely dole masiba to ni masiba dikiyo masiba to ni mutakallimu ne dena kina kina hadisi yan raja uji wuce ya dagwa sun su sun alkhawfa ta musulmi ba ta ku da musulunci kun je dide na. e ne daga inan wale raja unga jike unga lakiya bu a cin ya ga alul bidai iji a fe tsayin shi misali banin nan ya daga shingo ga da foto btp hannu ogo woodlock ga fayin gbabe oyin woodlock ga fayin gbabe oyin sako ga anye gbabe oyin sako ma ga anye gbabe oyin wa ga aji kafiri ki na dana example ilmul kalam ga dana fa ashabu kad abda wa tanattahu wa jazu hudud al haqqi wa jazu hudud al haqqi eh, al ifki wal ashar Allah kiyaye wale tanattu ga alkalu Allah bi gari ilimi ngayin nan dana in zakpa ta sa kwaji fushi bai na ngai kafira kuyo ebogo ezubi kyafu ebona zanu tashi shunga gwaji fi tauhidi ga tsoyace sunan yudiyo Allah alima Allah ga wali lala asma wali suna ɗaya eh, lanya hmm dan ta ki agwa a fi a ga ta jaje mu bayna ne ala dawam wali shi a je irin nan sai ci magan hafizu ala salawati wa salati wusta wa qumu lillahi qanitin sai ci magan inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawkuta wani lasar lojin da lokaci ubu ya jana zufi jan salata ne kan kandin wale ba ne bon mudu ba galu litafi alqawl bin fi aqtal musallin salli alayi wa fi salla hmm ala wa fi wọn a ta waji fi zakabe zaka da naira ba sai maga aki musalata wato zakata wani yana zahar da fidda ya ji nan nga naira na jejin bayan da nan la yi gwafi zaka la hmm. hmm? yi gwafi wa wọn gifi wa ni hajji be zanuwa ci ya fata ga kai didi yi zai lalace ya ofe jiki ofe gidiyo ya zo wajen nan ya dade kuluwar shi rabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layli eji e mai sin ko har ba ka kuna al-khayt al-abyad bi al-khayt al-aswad ma'ana al-fajr ga dona ne ngala ta na fajr ba gala tin yani e ga gine be ma har ba ka gida lo ne da gwa hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam ga zane ga gengi ta ne al-fajr 30 yana nu juzo wani agwaji fi yazo yani ko haji su a yi gifi haji be an da ci ga sa ya safa bai marwa ya ji doliya na haji hujja nan a ga tuya ci gan inna safa wal ta min sha'irillah ta, wai ta mara. Fa fala junaha halayi an yatawafa bi ma a ga la junaha alayhi ba mun mana lefi da ba ga la junaha nan shi lagun mu doliya wale ne fahimta bodi ibn Allah a annabi sa a wasallam ga ma ba da Allahu bi e cabe ne so ko chabe ne khudhu anni manasikakum wale ilmul kalam da rashin emilatu shi da alhawa ko su'ul qasd ko ulfaham faham wale zaje la'adini jiki jikiyo ila eh, ji lalace kadu ural islami urwatan urwa iza nasha fil islami mallam ya rufe jahiliya wallahu da gwa daga biya wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh